Aisha ta kasance yarinya ce da aka haife ta nan gidan kuma wani yanayi wanda kamar na yanayin da aka haifi Aisha da an haife ta ne ita ma ana ta murna saboda a lokacin ba akwai yara ne a cikin gidan ba Aisha ce kawai yarinya ne ke karfe na a cikin gida da aka samu nasarar kuma har ma akwai wani kawo mu a lokacin to yana ce mata yana ce mata nuwamba wato novemba saboda watan da aka haife ta to sai yana mata irin wannan kamar wasan kaka din to ta zama dai ana ana tarairayar ta kowa na wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka kuma ta tashi yariya ce ita ma mai kazar kazar duk da dai tana da shiru shiru to amma dai ba ta tashi irin yara masu laulayi ko irin yanayin yawan rashin lafiya ba ta tashi da koshi ne ga ta da kiba haka ta taso haka ta girma shi yasa yamma har girmanta za ka ita tana da yanayi na jiki ne sai ba kuma yarinya ce da ta tashi mai ah, tsabar son karatu sosai shahida nusaiba ta kasance yarinya ce mai son ibada karatu fannin son kyautata wa mutane ba da shawarwari da kuma ba da gudunmuwa a wurin addinin musulunci da son zuwa program a ko'ina ne sannan tana da yawan son karatu don ba zan manta ba tana yin ko abin da karatu biyu tana yin university sannan kuma still tana yin college of education wato zuba bayan gama makarantar ta zama ta samu shiga makarantar college of education kuma lokaci guda kuma da yake tana da son karatu na alƙur'ani ga kuma wancan karatu na bokon kuma ta zo tana dama akan bata neman admission na sai sai ta samu da bata samu ba sai ta je COE to tana nan kuma sai ta samu admission a university har sai shi na da ya samu mata admission ta to ta yi drobin, zubanta wannan COE ne, sai ta ce ita za ta hada da kai ba ta wata cika zama haka ba ko da yaushe za ka same ta kan littafi ne da haka tana da kuma haddana alƙur'ani mai yawa ta yi nisa ga haddan alƙur'ani tana da naciya sosai duk abin ta sa a gaba za a ga lalle sai ta sai ta cimma wannan burin nata yadda kwalitin aisha yake haka musaiba take saboda tare suka tashi tare suke komai azumin litinin da alhamis baya wuce su kamar ita ba, tana da yawan son karatu tana yawan karatu na addini ne ko na fannin boko kuma tana saurin haddace abu kamar tana ma rubuta ƙur'ani don lokacin da aka samu shahidan kudus da ta ga an sa an sai ya sa ƙur'anin wani shahidi sai ta zo ta kakkaɓe nata dan lokacin da ta shiga makaranta biyu tana COE kuma tana university sai ta bar rubutawa ta ce sai in ta gama COE to sai ta kakkaɓe nata ta ajiye ta ce to idan ta yi shahada ita ma sai ya sa mata rubutunta a kan kabarinta ta kuma tana karatun arabiya kuma ne a takaice ma dai makaranta yin take yi COE zuba da kuma University of Abuja. Tana da kaifin tunani tana ba mu shawarwari sosai. Don ita kaman kowa dukkansu idan za mu yi shawara akan yi shawara da ita. Idan za mu yi shawara akan wani ko yana da wata matsala a cikin su to akan keɓe shi sai a yi shawara da sauran banda shi aka yanke hukunci tukunna sai a same shi a matsayar da aka yi magana amma ita kuma duk wani abu da ya dame ta saboda tana da haƙuri sosai da ita ake shawara da a kullum za ka gani kafin safiya ta je makaranta za ta yi hisa goma ta karanta alkur'ani kenan sannan duk wani addu'o'i da aka sani za a yi a wannan ranar za ta yi shi ta je makaranta sannan tana yawan gaskiya tana da buruka masu yawa saboda akwai wata rana da na zo ɗakinsu na same ta lokacin karfe biyu na dare na fita haka sai na ga ɗakinsu da haske ana motsi sai na zo na buɗe sai na ganta tana karatu ta tara littattafai ta buɗe geography take karantawa ta buɗe littafin geography nan gefe ta buɗe psychology ne ko ta yi buɗe wasu littattafai ga dictionary ta buɗe sai na zauna a gefe sai nake ce mata wai ke me kike so ne ki zama a wannan karatun da kike yi sai ta ɗan nisa sai ta ce muna da babban buri na cika masai burin da azzalumai suke ganin cewa ba zai cika ba har wanda ya kai su suka kashe said hamid muna da wannan burin nan sai mun cika ma said burinsa na ganin al'umma ta ta gane cewa said ba wai yana ɗora mutane ne akan bandara ko bijirewa gwamnati ba yana dora su akan tarbiyya ne da kuma ilimi sai ta faɗi sunan wani da ke ni dai ba karance-karance nake yi ba ta ce yana da ko labirari guda nawa tana son ta zama tana rubuce-rubuce tana karance-karance wanda mutane za su ga tana da laburori da yawa na rubutun da ta yi sannan kuma tana son ya zama a kowane abu in aka yi magana na ilimi akalla tana da wani haske a kan wannan abin da ake magana a kan shi sai dai da ta kira abanta take ce shi aba a harbe ni ku yafe mu ina ganin za mu samu shahada a gaya wa su daji su yafe mana kafin shahadanta kullum dai maganar kenan hankoronta dai shahada duk lokacin da aka yi magana hankoronta shahada shahada dai shahada a dalilin wannan waƙi a ta zariya na rasa mutum biyar ce wanda yake uku daga cikinsu ‘ya'yana ne ɗaya kuma sirikina ne ɗaya kuma jikata saboda a lokacin da ta yi shahada da labarin shahada ta yi riski al'umma a jami'ar abuja department ɗinta yan department ɗinta kwamba suka suka zo gidan nan suna ta kuka cewa sun rasa one of their backbone a department haka yan college of education su ma haka suka yi gayya-gayya suka zo duk da ɗanfarwanta da addini bai sa suka kyamace ta ba saboda kyakkyawan mu'amalarta da ke take yi da su sai zama da cewa kowa yana shauƙin ya ji mutuwa shahadarta a matsayin rashi to abin da sa ta ce mutuwa shine su wayancan ba su san me ake kira shahada ba saboda yawancin su ba ma musulmi ba ne to amma sun dai san in an ce ba mutum to sun san mutum ba shi ya mutu to sun zo da yawa kamar misali a ofis dina inda nake aiki a faculty of law mafi yawancin senior lecturers da suka santa kowa ya shiga damuwa ya shiga dimuwa ya za a ce an kashe nuseba ya za a ce nuseba har da nuseba kai wannan zalunci ya yi zalunci saboda idan ta zo wajen kowa ya santa za ta gange da kowa da kowa da mutunci kama maganar mutanen gari sauran mutanen gari kuwa babu wani da zai da ya iya fitowa zai ko zai iya fitowa ya ce sai ba an same ta da wani abu kaza da ba daidai ba sai dai ya ce alhamdulillah an yi rashi sannan kuma har ma a yau kuma take wata rana muna zaune take ce min why mu shiga wannan makaranta al-mustafa sai ce mata haba duk da wannan islamiyyar da kike zuwa da kuma karatun da kike yi zaki kuma cewa mu yi mu shiga wata makaranta ai ina ganin abun zai muna yawa me bisa da kike ce mu ai mutum ya kasance ya abun da yake so a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama don bai san yaushe ne zai tafi ba kuma bai san mene zai kasance da shi ba sai ce to shikenan insha Allah zan duba in gani to kamar yadda na sallama da su daga nan su daga zaria to ana cikin waƙiya din musamman lokacin da ruwa suka yi zafi kamar yadda yayarta ta kira maman ta faɗa mata harbin da aka yi to ni ma haka ta kira ni ta ce mini abba an harbe ni a ciki sai dai a yi mu a yau masu dai Allah ya gama a salama nan shi ne maganar da muka yi kuma shi muka cewa a ina kuke ta ce suna cikin gidan su sai a gyalle su mace to shi kenan mu sai na ku yayi kyau idan Allah ya kaddara fitan ku shi kenan in kun samu a daraja ne ku samu mu a cikin addu'a Allah ya karbi uzurin ku ka yafi mu wannan shine maganar da muka yi tun na karshe